sallah mai rakawai hudu wanda yake an yi biyuwa na zaman tahiya sallan farilla sallan azahar da la'asar da magariba da sallan isha'i rakawai biyu idan an yi za a zauna a tahiya saboda haka wannan shi yake gwada cewa duk wanda bai zauna ba ya yi rage a cikin sallah wace sujada ta kama shi kabliya ya kamata mu rike wannan tun kafin mu yi nisa tun kafin mu kawo ikhtilafat na al'ulama eh don kar mu je mu rikice a gaba kun ga wannan yana ƙarfafa mana abinda da masabar malikiya suka goyi baya da waɗansu masabobi duk wanda ya yi ragi a cikin sallah to zai yi sujadan kabliya duk wanda ya yi ragi a cikin sallah zai yi sujadan kabliya babban dalilinsu su shine wannan hadisi na biyu da makaranta. saboda annabi ya yi ragi da ya ragi sai kuma ya yi sujadan kabliya sannan sai ya yi sallama saboda haka ya gyara don haka a cikin sallah akwai farillai akwai sunnoni akwai musahabai farillai idan mutum ya bari su sun fi ƙarfin sujadan kabliya ko badiya saboda haka mutum ya rage farilla a cikin sallah sai ya kawo misali bai karanta fatiha ba misali bai yi ruku'u ba daga fatiha da sura kawai sai ya tafi sujada yana tunanin wani abu a zamanin yanzu yadda masara take gasa mutane za a iya samun haka eh a tsaye kawai sai ya tafi sujada to yanzu wannan ruku'un da bai yi ba da dagowa daga ruku'u dukansu farillai ne a mashabar malikiyya amma a mashabar ahmad bin hanbal da waɗansu malamai waɗannan rukunai ne su a su rukuni ɗaya yake da farillan mashabar malikiyya to baya da za ka yi ka gyara in dai ka bar farilla to baya da za ka yi ka gyara idan ba ka yi nisa ba sai ka gyara in ka yi nisa kuma me ya kamata mutum ya yi sai ya je da raka'a sai ya ɗauke ta babu sai ya kawo ta raka'a sai dai ya kamata a fahimta idan ka je da raka'an ka sake kawo wata raka'an idan aka taki lissafin sallah za a samu rakawoyi biyar ne to kabiliya za ka yi ko ba jiya ok da yake mafi yawan masabar malikiya muke fi ya za saboda an samu ragi amma kuma sai aka samu ƙari ya sa suka ce idan an samu ƙari haka wa manna ƙasa wa zada eh sajada ba da salami amma wa manna ƙasa wa zada sajada ƙablar salami to amma dai mutum idan yana so ya fita daga saɓani na malamai to ya rike idan ya yi ragi a cikin sallah ya rage sunna ya yi sujadan ƙabliya idan farilla ya rage sai ya kawo ko kuma ya canza raka'an ya sake ƙara wata raka'a to kunga zai yi sujadan badiya ina fata an fahimta to idan musahabi ne to wannan kuma ba za a yi sujada ba kamar misalin sami Allahu liman hamida a masabar malikiya don kamanta sami Allahu liman hamida sau ɗaya ko sau biyu wannan ba zai sa ka yi sujada don ka yi wannan ragi ba to mu dawo hadisin mu na farko saboda mu samu idan mutum ya yi ƙari shi kuma zai yi sujadan badiya saboda hadisin farko abin da yake guda mana kenan eh to gara ma da muka canki wannan mu rike wannan hannu biyu kafin mu kawo sauran bayanai mazala sallallahu Muna godiya da kallon tashar mu mai albarka ta hasken sunna don Allah ku na subscribe, share, comment da like. Mun gode.